abin da ake ta cewa wanda kuma muka tambaye shi mai girma tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na najeriya can najeriya shi taɗin da muka yi abin da aka ce ba zai yi bayani domin yanzu da nake magana da ku muna tare da shi a nan washington dc ya sauka kuma yanzu haka muna taɗi da shi ne jin kaɗan bayan da ya dawo daga tattaunawa da wasu da 'yan majalisar dokokin amurka ranka dai wannan zuwan da ka yi a washington dc ka yi shi ne don nuna cewa za ka iya zuwa amerika da ake cewa baka zuwa koko da ni aliyu dama na faɗa maka zuwa amerika na hannun ah, mutanen amerika in sun bani visa zan zo in ba su bani ba ba zan zo kuma sun bani kuma na zo gashi kuma ina tattaunawa da jami'ansu da ka gani dai a majalisar dokoki ko kuma congress da ke faɗa na tattauna da manyan su abubuwan da suka shafi najeriya da kuma dangantakan da najeriya take so ta karfafa tsakanin america da najeriya mm. to eh, bayan su majalisar dokoki akwai kuma wasu da zaka gana da su a wannan zuwa da eh, kai Washington kwarai eh, da gaske zuwa gobe insha Allah za mu state department ma'aikatar harkokin waje ba ma'aikatar harkokin waje domin tattauna da jami'in su mm-hmm. da kuma akwai wasu bayan su an ce za ka haɗu da shugabannin hukumar 'yan kasuwa ƙungiyar 'yan kasuwa amerika can ba su ma zan sadu da su gobe insha Allah to wannan ziyara a bisa gayyatarwa ta zo a bisa gayyatar kungiyoyi daban-daban na amerika na amerika to to yanzu saboda haka dai tunda an ce ba ka iya zuwa ga ka zo daga yanzu watakila za a rage shakku na abubuwan da ake cewa ba za ka iya yi ba kenan wannan rashin fahimta ne aliyu na me ne nufi da rashin fahimta a wurin mutanen najeriya ko a wurin eh, domin an dare ana kai musu karya kuma sun zauna kan karya mm. kuma duk ƙoƙarin da na yi yi musu bayani cewa ba haka ba mutane sun kasa ganewa to wannan zuwan fata dai yanzu mutane za su gane ya za a ɗauka wannan zuwan da kai haka fara haɗuwa da kusoshin gwamnatin amurka yana nuna kenan kana samun goyon bayan su a wannan takara da kake ba shakka kana da karfin goyon cewa amurka za ta baka goyon baya ba shakka a wannan amerika a shirye take ta goya wa kowace ƙasa wanda take eh, tafarkin demokuraɗiyya mm. kowa san kai ɗan kasuwa ne kana jin harkan kasuwancin ka yake yana da tasiri ga watakila goyon bayan da za ka samu daga amerika din eh to babban abu dai shine eh, najeriya eh, ƙasar demokradiyya ce kuma mm. kowa ya sani abubuwan da muka yi domin tabbatar da demokradiyya a najeriya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen amerika